ka kwaikwayi manzon Allah manzon Allah mai kunya ne ya ce zalim ta sai masu na ma shi ta dole da aka ce baka da kunya kai abin da ka gada Ba baka da kunya kai abin da ka gada ba Allah ba ga abin da rashin kunya yake ja mana wannan rashin kunya me yake ja mana banda sharri da bala'i idza lam sai fasna ma shi ta abubuwa ga sunan sun lalace saboda rashin kunya ba kunyan Allah ba kunyan manzon Allah ba kunyan yan ah, mutane al'umma ko ba komi ka ɗauki abu ka ajiye inda ba yake ba irin rashin kunya ne amma nan addini wa aka ba malamai amma da dukiya wa aka ba masu kuɗi amma da mulki wa aka ba masu mulki yau ba wani wanda zai shiga amanan mai mulki ya kyale shi ba wani wanda zai shiga amanar mai kuɗi ya kyale shi kai ma an kaje wani wurin ba za ka shiga tun da baka da kuɗi. amma yau amanar malantaka kowa ya shiga kowa ya shiga mutum bai san kawai bai iya kawai ba ya shiga na da shi kan shi shak saboda rashin kunya ai duk sanda ka zo ka ji waye sunan ka yake a shak bai mana kunya ne ai malami an ce gabata malam ya ce almajiri shi ne malami gabata malam ya ce almajiri ne waye sunanka sunana amadu amma ga ya ce malam amadu barna ta yi saboda za ka ga malaman da suka karantar da addini tun daga a to z in ji turawa wanda sun karantar da alkur'ani sun san fansarar ahalari sun san fansarar shimawi sun san risala duk abin da zaka zo suna kwanci suna bacci ma ka tambaye su me hukuncin gado ka za su gaya maka yau an ce musu iya ba sai wanda yake karanta bulugul murabi ko bulugul murabi shi ne a hamatan shi kullum da riyadu salihin shi kuma salihin bane amma yana karantar da riyadu salihai shi sa addini ya kaca kaca saboda rashin kunya wanda ba su dace ba suna jagoranci shi malaman nan na dafa wallahi akwai wanda kamin ya rubuta kalma ɗaya na ibada sai ya yi alola ya nemi yardan Allah littafin su kamin su rubuta ba haka kawai ba sai sun yi alola sun nemi yardan Allah akwai wani malami yana ce mishi ibn al-arabi sahi ibn al-arabi a khatimi da ya littafinsa fito hatul makiya sai da ya dora a kan ka'aba ya ce shekara ɗaya iska ya ɗauki takarda ɗaya allah bai da littafin ba sai da littafin ya shekara iska bai ɗauki ko ɗaya ba sannan ya ɗauko ya ce allah ya da shi duka waɗannan bayan allah hakan suka tsara abinsu duk abin da za su yi suna tsoro ne ba kuma in za su faɗi kansu za ka ce bai ƙul a faƙarul ibadi shi ne baƙi shi ne mai nene shi ne mai wanda fi kowa zunubi ko kai ko yanzu da ka zo cikin mutane alhamdulillah wato mun fara karatunmu <laughs> na ibtida'iyya a wuri kaza mun je mun samo kaza sanawiya a wuri kaza mun je mun samo kaza shi ke na hamka da doktor shi yana ganin yanzu ya zama shakku ya zama din wanda su malaman wanda sunan da masu kunyan masu tsoron Allah tsoron suke a ce musu malamai kai ko yanzu so kake a ce a shak idan lam tasami fasna ma shi in aka dawo addini